Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sule Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na ranar yau Alhamis 15 ga watan Yunin 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic a gabar tekun gabashin kasar a yau alhamis mummunan yakin kasar sudan ya shiga wata na uku a yau alhamis yayin da kashe wani gwamna ya zama wani sabon rikici a yankin da fur da ke yammacin kasar jami'an kiwon lafiya na falastinu sun faɗa yau alhamis cewa sojojin isra'ila sun harbe wani ba falastini a yammacin gabar kogin jordan da aka mamaye to madalla ƙasa da sa'o'i 48 da sanar da baiwa bankunan kasuwanci damar kayyade farashin kudaden waje musamman na dala da babban bankin najeriya wato cbn ya yi masana a fannin tattalin arziki 'yan kasuwan canjin bayan fage da dai sauransu na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi a game da matakin a jamhuriyar Nijar an kawo ƙarshen shirin nan na Project Amplify PF na hukumar USAID bayan shafa shekaru biyar na ayyukan faɗakarwa kan mahimmancin saka tazarar haihuwa da ɗaya gefe gudunmuwar al'umma wajen tafiyar da ayyukan asibitoci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Koriya ta kudu ta ce Koriya ta arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic a gabar tekun gabashin kasar a yau Alhamis. Koriya ta arewa ta yi alkawarin mayar da martani da ba a fayyace ba ga sojojin Amurka da Koriya ta kudu da suka gudanar da atisayin harbe-harbe na haɗin gwiwa a yau Alhamis. Kaddamar da harba makamin na yau Alhamis shine na baya-bayan nan a cikin jerin da ta yi a wannan shekara. a watan da ya gabata koriya ta arewa ta yi rashin nasara wajen harba tauraron dan adam na leƙen asiri mummunan yakin kasar sudan ya shiga wata na uku a yau alhamis yayin da kashe wani gwamna ya zama wani sabon rikici a yankin da fur da ke macin kasar tun a ranar sha biyar ga watan afrilu sojojin kasar karkashin jagorancin abdul al-burhan da kuma dakarun rsf karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo suka shiga cikin fada da ya lalata daukacin unguwannin babban birnin kasar Khartoum. Nan da nan fada ya bazu zuwa lardina musamman na dafur kuma ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 1,800 a cewar sabbin alkalima da Arm Conflict Location da Event Data Project suka fitar daga watan jiya. To madalla kafin ku ji karshen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙasa da sa'o'i 48 da sanar da baiwa bankunan kasuwanci damar ƙayyade farashin kuɗaɗen waje musamman na dala da babban bankin Najeriya wato CBN ya yi. Masana a fannin tattalin arziki, 'yan kasuwan canjin bayan fage da dai sauransu na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi a game da matakin. Inda wasu ke ganin hakan ba zai yi tasiri mummuna ga tashin farashin kayayyakin masarufi ba, kuma abubuwa za su daidaita nan ba da jimawa ba. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton. Matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya ɗauka de na zuwa ne kwanaki 17 kacal da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗara kan karagar mulki wanda ya yi daidai da alkawarin da shugaban ya yi na hada kan farashin canjin kudade daban-daban da ke yaduwa a kasuwannin kasar ciki da na bankunan kasuwanci da na 'yan canjin bayan fage. Shin menene wannan mataki da bankin CBN ya fitar da sanarwa a kai ke nufi ga 'yan kasa Masanin tattalin arziki kuma malami mai koyarwa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Muhammad Muttaka Usman ya ce. To shi wannan tsari da aka fiddo tsari ne wanda zai bar bankunan kasuwanci su nemi kudaden kasashen waje da kansu sannan su nemi yadda za a sai da kudaden a kasuwa. To abinda wannan yake nuna cewa tun da yawanci yadda ake samun kudaden kasashen waje shine in an sai da gurbataccen mai sannan kuma kawo kudin a rarraba. To wannan zai sa lokaci na farko ita farashin dala din zai yi sama ko kuma farashin kudaden kasashen waje to wannan zai sa da yake duk yawancin abubuwan da muke amfani da shi a ƙasar nan ana shigo da shi ne to farashin kayan zai ɗan tashi sama kafin farashin ya sauka to mahimmancin wannan shine cewa ita naira ɗin da aka rage ma daraja za ta nemi ta dawo da fahimta daidai kimata a kasuwa. Alhaji Umar Mai Riga tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya wato CBN ne kuma ya bayyana cewa. wannan dama da babban bankin najeriya ta ba wa bankunan kasuwanci abu ne wanda gaskiya duk manyan kamfanoni manyan 'yan kasuwa musamman na kasashen waje suke ta burin su ga ya auku haka kuma bankin duniya na world bank da kuma na da lamuni wato da ake cewa imf duk dama abin da suke ta shauƙin su ga ya faru ne saboda wancan price da ake da shi wanda central bank take kayyadewa e a na naira 460 da wani abu a gaskiya kusan da ba shi bane price na gaskiya biyar domin in da shi ne na gaskiya bai kamata ka zo ka samu wannan bambancin kusan naira ɗari uku ba don haka ni a na wannan abu insha Allahu eh da farko ba mamaki za a iya cewa price na farashin kayayyaki mai yiwa dan tashi kaɗan to amma tambayan da za a yi tun dama yan kasuwa musamman wanda suke shigo da kaya daga waje suna amfani da price din central bank ne na sa farashin su ne na kayayyakin su ko kuma na wannan an samu gaskiya an mai sauki shine suna amfani da farashi da ya shafi wannan kasuwan da ya ta bayan fage kwano da zai wa kasa shine kamar manyan kamfanoni na waje da suke sha'awar su zo su saka jari a Najeriya to lalle yanzu sun samu dama domin daman korafin da suke yi farashin da Central Bank take kayyade musu yayi kaɗan auna A nasa bangare shugaban kungiyar 'yan kasuwannin canjin bayan fage a matakin kasa Alhaji Aminu Gwadabi yayi marhaba da matakin na babban bankin CBN tare da yin shimfiɗa akan yadda kasuwancin canjin kuɗi na bayan fage ya samo asali a Najeriya. Tun zamanin shi shugaban kasa Ibrahim Babangida ya kawo wannan hikima na cewa to bai kamata a ce kasa irin Najeriya ba ba ta da official bureau ya kamata a ce a yi formalizing from informal to formal sector a kan wannan ne muka zo ma muna samun license yanzu mun ga sakuna da aka hitar na cewa irin ba mu ga sunan mu ba saboda ayyukan mu kaman bukatan masu tafiya na personal traveling allowance na business traveling allowance na school fees an ce duka bankuna ne za su yi alhamdulillah ba wai mun ce irin abin bai yi ba ya yi komi ake yi ana gwadawa amma mu kiran mu a nan a duniya ba inda za ka je ka ce wai za ka sai ɗari biyar dubu ɗaya na tafiya a ce sai ka je banki saboda akwai yan biyu change wannan dama shi mu ma muke son a ba mu. yanzu a haka ta ya kai ɗari bakwai da Idan ana iya tunawa dai a jawabinsa bayan karɓar rantsuwar kama aiki shugaba Tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta daidaita tsarin musayar kudaden waje a kasar a matsayin wani bangare na babban shirin kawo sauyi a fannin tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima abdulrauf da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗini sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Isra'ila sun harbe wani ba Falasɗini a yammacin gabar kogin Jordan da aka mame Ma'aikatar lafiya ta Falasɗini ta bayyana mutumin a matsayin Khalil Yahya Anis mai shekaru ashirin da haihuwa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce an yi wa dakarun talgudan wuta a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a birnin Nablus kuma suka mayar da martani da buɗe wuta. Dakarun Isra'ila sun kasance a yankin domin rusa gidan wani Bafalistine da ake zargi da kashe wani sojan Isra'ila a bara. Rikicin na yau Alhamis shine na baya-bayan nan a cikin watanni da aka kwashe ana tashe-tashen hankula da suka hada da har-har da Isra'ila ta kai cikin dare a yammacin gabar kogin Jordan. da kuma har-har da 'yan gwagwarmayar Falasɗinu. Akalla Falasɗina ɗari da hamsin da da tara Isra'ilawa 20 aka kashe. Daga ƙarshe, Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa rahotannin yarjejeniyar nukiliya ta wucin gadi da Iran ƙarya ne da yaudara. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida wa manema labarai cewa Amurka na ci gaba da jajircewa wajen ganin cewa Iran bata samu makamin nukiliya ba kuma tana sa ido kan ayyukan Iran na inganta uranium. Tun bayan da Amurka ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da kasa ta 2015 wadda ta takaita shirin nukiliyar Iran a maimakon takunkumin da aka kakaba wa Iran ɗin, Iran ta ƙara inganta sinadarin uranium zuwa mafi girma da kuma kara yawan tarin sinadarin uranium. Iran ta ce shirin ta na nukiliya na farar hula ne kawai, kuma ta musanta neman mallakar makaman nukiliya. A da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar an kawo ƙarshen shirin nan na Project Amplify PF bayan shafa shekaru biyar na ayyukan faɗakarwa kan mahimmancin saka tazarar haihuwa da ɗaya gefe gudunmuwar al'umma wajen tafiyar da ayyukan asibitoci. Hukumar USAID ce ta ɗauki nauyin wannan shiri da aka hannuntawa ƙungiyar Pathfinder domin wayar da kan jama'a a jihohin Zandar da ya mai. a bisa la'akari da yadda al'ummomin da abin ya shafa suka ba da haɗin kai in ji madam sule maryama gambo mamba a kwamitin gudanarwa wato setar na farko abin da projen ya yi wanda ba a saba yi ba shine da aka zo maimakon a tsaya a ce likita ne a yi aiki da likita sai suka je suka tarar mutanen gari kai suka tattauna da su me kuka gani a sa tazara da tsakanin aihuwa mutane suka kwatanta musu cewa addini bayya so suka kwatanta duk abin da ka san da ana haɗi bisa kan wannan da suka huddo su sai suka zamna suka ce to su suna son su tattauna tare da mutane aka rika huddo film ɗaya biyu uku hudu biyar wanda ke gwadawa cewa ga wanda ta sa ta tazara tsakanin aihuwa da aihuwa bai hana ta aihuwa ba ta ci gaba da aihuwa ga wadda bata sa tazara ba tsakanin aihuwa da aihuwa ta aihu ga iya abin da suka zama wasu suna tare da tamowa da kowane lokaci uwa ita kanta wurin aihuwa babu jarabar da Allah bai gwada mata ba wadda ta yi hutu kuma ga yanda take ɗaukan cikinta ga yanda take sarkiya hal mutane suka gane aka zo kuma aka kirawo malamai masu ilimi bisa kan harkar nan su ma suka hudo hadisai da hujjoji da yawa wanda suka bada a cikin ƙur'ani cewa to ga sunanwa wannan lalle a addini ma ba haram ba ne tazara ce aka ce ka sa tazararka maimakon ka aihu duk shekara ki aihu duk shekara biyu in kina so shekara uku shine sa tazara ne tsakanin aihuwa da aihuwa bisa sa tazara ne kawai suka mai da hankali to yanzu hasha ana iya cewa a yau bayan shekarun nan biyar proje amplify za a iya cewa an cimma gurin da aka sa gaba wallahi yanzu dai da aka lissafa aka diba aka gani tsakanin jiya zuwa yau da merori da likitoci medicine medicine da ma likitoci infirmiyar da ke cikin likita su da kansu suka hoto suka ce lalle su sun ga canji sun ga mutane sun mai da hankali zuwa wajen amsan maganin kuma sun ga da cewa kuma 'yan gari sun gane likita nasu ne ba na gwamnati ba ne ba in babu abin da babu in aka waiwaya aka ga 'yan gari mutum tewa masu hannu da shune cikin mutanenmu na gari suna ɗaukar nauyin abubuwa da yawa Madam Sule Maryama Gambo kenan a hirarta da sashen Hausa. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 na zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo. voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan mura da kuma alaji tare da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Turkiyya da ke Abuja wato Nizamiye. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan mura. Mura shine ya kasance an samu kwayoyin cuta jinsin virus su shafi tantanin da yake rufe da cikin hanci da bayan hanci da makogoro a wani lokacin har zuwa huhu a wannan shi ake cewa mura shin menene alamomin mura alamomin mura sun kunshi yoyon hanci kamar majina rinka fita daga hanci atishawa makaki a makogoro da hancin da tari wani lokaci da ciwon kai da zazzabi idan mura ce gama gari ba su fai tsanani ba amma akan samu wasu muran musamman mura da aka fi samu a irin annoba takan iya zuwa da abin da ya shafi wannan zazzabin da ciwon ciwon kai mai matsananci da kuma a samu matsala wurin numfashi. To likita cutar mura ta kasu kashi nawa ne? To mura za a iya kasa ta misali a ce akwai ta gama gari wato common cold akwai kuma wadda take zuwa a matsayin annoba kamar irin su mura tsuntsaye irin su corona da sauran su sars da aka yi a baya da za a iya sa su a cikin ajin mura. Akwai abin da kuma za ka ga komai za a ce masa mura ne to amma a likitance ba za a kira shi mura ba saboda ba kwayoyin cutar da suka kawo shi wato kamar misali irin su alaji akwai wanda misali yanzu mage tana gittawa zai fara tari da atishawa da duk alamomin murar nan ko kuma idan ya shaki wani abu da jikin shi baya so na alaji zaka ga yana tari da atishawa da kaikayin na makogoro da sauransu su a likitance misali ba za a kira su mura ba to amma duk alamomin da kai mara lafiya zaka je zaka ce mura ne sai dai an je asibiti likita ya ce wannan misali alaji ne ko ya ce ko kuma wani polyp ne a cikin hancin ko kuma ya ce ko wani wani kari ne ya fito a cikin hancin da yake baka waɗannan alamomin muradin tsakanin manya da yara suwaye suka fi cin karo da ko kuma suka fi yin mura kuma menene dalili to yara sun fi yawan samun mura idan aka kwatanta su da manya saboda kuma dalilai da dan dama misali garko jikinsu ba ta yi karfin da za ta yaki da yawa daga cikin kwayoyin cutar da suke kawo mura nan ba sannan kuma idan ka kula mu'amalar yara ta fi ta kudda da kan akan misali ta manya idan ka je makaranta misali ka ga yadda suke zama suke wa su suke cuɗanya da juna idan kenan aka samu yaro ɗaya da mara nan zai iya rabawa da 'yan ajinsu sannan kuma da za a fito wurin filin wasa to har da waɗanda ma ba 'yan ajinsu ba saboda ma'amala ta kusa da kusa da suke yi za su junan su. sannan idan babba yana da mura misali zai ɗauki waɗansu matakai na kada ya atishawa ya wanke hannun shi ya kauce daga jama'a shi yaro ba ruwan shi da wannan ba zai ɗau wasu matakai ba bai ga dalilin da zai sa a sa mai wasu dokoki ba dan yana da mura saboda haka mura ta fi yaduwa a cikin yaran ma fiye da manya To likita menene bambancin mamura da kuma alaji? A bambancin mura da alaji na farko shine ita mura kwayoyin cuta nau'in virus suke kawo su. Amma alaji jiki ne baya son haɗuwa da wani sinadari. Sinadarin nan zai iya zama ko a iska ko a ruwa ko a abinci ko kuma mutum ya shaka ko ta turare ko wasu abubuwa dai daban. Saboda haka da mutum ya haɗu da wannan abin da baya so garkuwar jiki ita za ta fara fara complain wato ta fara uh, nuna damuwar ta to waɗannan nuna damuwa da garko jiki ta shi yake kawo abubuwan da ke faruwa a alaji kenan sai ya fara samun majina da atishawa da makaki da sauransu kuma shi kusan kana haɗuwa da abin da jikin baya so yanzu yanzu na ne matsala za ta zo sannan kuma idan aka ba da maganin alajin nan ana ba da shi ɗan lokaci kankani sai ka ga komai ya lafa kuma har masu alajin yawanci za su gane cewa to fa idan na haɗu da wancan abin misali wanda yake da alaji da sabon fenti ko mage da sauransu sun san cewa da sun haɗu da wannan abin fa ga abin da zai biyo baya saboda haka za su iya kauce mai amma mura ita kwayoyin cuta ne da zaka iya shaka ma ba ka san kama shake su ba kuma su dan ɗauki ɗan lokaci kafin su fara nuna alamu To yaya tsananin cutar mura idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba? tsananin cutar mura yana da alaka da abubuwa da dama misali yaron da yake da ƙasa da wata daya idan ya mura to yawanci ko da mura garma gari ce tana wahalarwa matuka saboda ba zai iya shan nono ba hanci zai toshe saboda haka dole baki ya zama a kasancewa ba zai iya shan nono ba gashi yana jin yunwa amma ba zai iya shan nono ba zai kuka ya ihu ya hayaniya da a za a ma kasa gane me dalili amma matsalar kawai mura ce dai ba wai wani na daba sannan kuma saboda kasancewar hanyoyin iska su 'yan ƙanana ne to sai ya zama mura ta wahal da su sosai har a samu matsala wurin numfashi da sauransu to haka kuma tsofaffi na iya samun matsala da mara sosai ba kamar sauran mutane ba saboda su ma maganar garkuwar jiki ba ta da karfin da za ta kwantar da shi wannan cutar tamar sai da zama sun wahala sannan ya danganta ga menene ya kawo mara idan gama gari ce kuma garkuwar mutum lafiya lau babu matsala to ba ta fai wahalarwa ba amma idan garkuwar jiki na da matsala ko saboda mutum yana da wata rashin lafiya da ta kawo garkuwar jikin na da matsala kamar misali ciwon siga wanda ba a samu an kontrolin din shi ba ko wanda suke da misali ciwon kanjamau ya zama ko jikin ta da karfi ko wanda suke akan wasu magunguna musamman steroids wanda su ko jikin jikinsu ya zama bata da karfi to idan suka samu murar da ta gama gari ce tana iya wahalar da su sosai ita kuwa murar da ake samu a annoba mun gani irin matsalar da aka samu a duniya mutane da dama sun rasu saboda irin waɗannan murorin da aka samu na annoba saboda ka ya danganta ga abubuwa da dama. Shin mura na daga cikin cututtukan da ake iya yadawa? Lallai cutar mura tana daga cikin cututtukan da ake yadawa. Kusan a ce ma ba a san wata cuta da ake yada ta cikin al'umma da tafi mura saurin yaduwa ba. Cuta ce da ake yadawa matuka. To likita me ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya kamu da mura? To idan mutum ya kamu da mura da bukatar ya san cewar cuta ce mai yaduwa kuma zai iya yada ta ga waɗanda suke kusa da shi. Saboda ka sai amfani da mask wato takunkumi da aka amfani da shi lokacin corona sannan ya rinka wanke hannun shi akai-akai. Sannan idan mutum zai tari kada ya sa tafin hannun shi ya tara hanci ko baki a gara ya amfani da wajen cikin tafin gwiwar hannunsa tunda shi ba amfani da shi wurin taba kofofi ko wurin gaisawa da mutane wannan da zai sauƙaƙa wurin yada cutar idan yaro ne karami yana zuwa makaranta da buƙatar a yi haƙurin 'yan kwanaki har mura ta sauƙi saboda idan ya je makarantar nan zai iya yada ta kuma watakila shi din yana samun sauƙi wanda kuma ya yadawa shi ma ya sake dawo mai ita saboda haka idan aka ɗauki waɗannan matakai insha'Allah za a samu sauƙin yada ta. Shin cutar mura tana da nasaba da mu'amala ko kuma mu'amala da sanyi? To dangantakar mura da sanyi abu ne da ya kamata ya duba wasu matsaloli na daidai sanyi baya kawo mura kamar yadda muka yi bayani ainihin mura kwayoyin cuta ke kawo ta to amma misali akwai waɗanda suna da alaji ɗinsu na sanyi in suka da abu mai sanyi su kuma alaji ɗinsu wato abin da ake cewa cold alaji kaga kenan za su iya samun wasu alamomi na mura wanda kuma za a iya ɗauka cewar irin waccan mura ce ta ga mura gama gari amma ba shi bane amma abin da ya sa mura tafi yawa a zamanin sanyi saboda a zamanin sanyi mutane mutane sun fita ruwa a wuri daya. ko a ɗaki ne kuma a rufe tagogi ya kasance iska ba ta shiga ta fita kenan kwayoyin cuta za a tare musu hanya a tattara su a wuri daya. yadda idan mutum ɗaya na da cutar nan zai iya yada ta ga mutanen da suke cikin wannan ɗaki ko ko wani wurin taro haka da misali za a rufe tagogi saboda haka wannan shine dalilin da ya samu ran sai kasance kenan an fi ganin ta a lokacin sanyi amma ba wai dan shi kan kanshi sanyin yana kawo kawo amurabba menene alakar mura da tari to shi tari wata hanya ce da allah ya ba mu ta tabbatar da cewar hanyoyin da iska ke shiga tun daga hancinmu har zuwa hukunmu ya zama lafiya lau wato duk wani abu da zai taba wannan hanya zai iya jawo tari har ma idan misalin wanda ba eh, ya shiga abin da ake cewa koma ko bai san inda kanshi yake ba har in yi tari to ana murna cewar to ya fara dawowa hayyacin shi wato a likitance za a ce wani reflex ne kuma mai amfani wanda yake taimaka wajen kare hanyar iska din idan mura ta zo tana shafar hanyar iska nan ne tun daga tantanin da ke rufe hanci har abin da ya yi ƙasa kenan duk abin da zai taba hanyar nan zai jawo tari tarin nan yana kokarin ya tabbatar ya fitar da duk wani abu da zai fitini hanyar da iska ke shiga to kenan tun da mura abin ya shafi tantanin hanyar nan to kenan mutum zai yi tari saboda tunanin shi wannan tari da yake zuwa yana kokarin ya gyara hanyar iskar ne zama ba ta da wani matsala to muran ita ta kawo matsalar shi yasa tarin nan yake zuwa musamman idan akwai majina to tarin nan yana kokarin kada ya bar majina ta yi kasa ne yana neman ya fitar da ita yadda zai kliyarin hanyar yadda iska za ta shiga lafiya lau Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma ga Zara Fage za ta karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Yakubu mai aski ba da raka da Sunusi Madatti da yaro Buniya garin Malam tare da Mamman Sani Dauda a jihar da Magaram. Suka ce tabbas wannan abu ne mai kyau da manoman Nijar suka bullo da shi na tattara dattin shara domin sarrafa ta a harkokin noma. Mu dai fatanmu a nan shine Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, Allah ya kama mana damina mai albarka. Shi kuma saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce to yanzu mun san mun ci tuwo tun da miya ta ƙare game da shugabancin majalisun dokokin Najeriya. Fatanmu a nan shi ne Allah ya sa shugabannin da aka zaɓa su zamo masu share mana hawaye ba masu sanya mu zubar da hawaye ba. Saƙon Abubakar Kawu Girgir ya ce salam VOA Hausa. Tabbas muna lalemar habin da wannan tsari da gwamnatin Tinubu ta kawo na ba da rancen kuɗi ga ɗalibai domin batun kuɗi shine babban ƙalubale da matasa musamman 'ya'yan talakawa waɗanda ke fuskanta a tafiyar karatunsu. da yawa sai sun fara karatun amma dolen dole ta sa su su watsar ba wai don ba sa so ba kawai sai don matsalar kuɗi da ke tasiri muna addu'a wannan tsari ya tabbata kuma ya ɗore sannan waɗanda aka yi domin su su amfana. Sakonmu na ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne daga Ado Salati Goma ga Annabar Rajau da Lawal Bini Hambali MK ɗan Silba Sokoto da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Usaini Ɗangwata Karasuwa tare da Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabar Rajau. suka ce duk da cewa mun san ba a yaban dan kuturu sai ya shekara da yatsa amma ga dukkan alamu gwamnatin bola tinubu ta fita baba buhari tausayin talakawa duba ga irin yadda ta kafa dokar bayar da bashin karatu ga 'ya'yan talakawa cikin sati biyu da kafuwarta ya allah ka sa mu ce gwanda bana da bara to mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla a gaida zara'u yanzu sai labarai a takaice. Koriya ta kudu ta ce Koriya ta arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic a gabar tekun gabashin kasar a yau Alhamis. Koriya ta arewa ta yi alkawarin mayar da martani da ba a fayyace ba ga sojojin Amurka da Koriya ta kudu da suka gudanar da atisayin harbe-harbe na haɗin gwiwa a yau Alhamis kaddamar da harba makamin na yau alhamis shine na baya-bayan nan a cikin jerin da ta yi a wannan shekara a watan da ya gabata koriya ta arewa ta yi rashin nasara wajen harba tauraron dan adam na leƙen asiri mummunan yakin kasar sudan ya shiga wata na uku a yau alhamis yayin da kashe wani gwamna ya zama wani sabon rikici a yankin da fur da ke macin kasar tun a ranar sha biyar ga watan afrilu sojojin kasar karkashin jagorancin abdulfatah al-burhan da kuma dakarun rsf karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa muhammad hamdan daglo suka shiga cikin fada da ya lalata daukacin unguwannin babban birnin kasar khartoum da yake magana gabanin taron farfado da ukraine na mako mai zuwa a birnin london na kasar birtaniya shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce kasarsa za ta sake gina komai ta maido da komai shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael grossi ya ɗage ziyarar da ya shirya zuwa tashar nukiliya ta zaporozhia a ƙasar ukraine a jiya laraba saboda dalilai na tsaro jami'an kiwon lafiya na palestine sun faɗa yau alhamis cewa sojojin isra'ila sun harbe wani ba palestine a yammacin gabar kogin jordan da aka mame ma'aikatar lafiya ta palestine ta bayyana mutumin a matsayin khalil yahya anis mai shekaru ashirin da haihuwa rundunar sojan isra'ila ta ce an yi wa talgudan wuta a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a birnin nablus kuma suka mayar da martani da buɗe wuta To sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babale da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da ma editar mu ta yau Maryam Dauda ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mun lafiya.